Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya ga Ogis shekara ta tara sashen Hausa na studio Kalangu ne son gabatar muku da shirye-shiryen ga labaru tare da Hawa Usman da farko ga muhimman kanunsu. su. Lasisin zaman wucin gadi 198 ne aka raba ma 'yan gudun hijira na kasar Sudan da ke zauna a Gadas bayan sun kwashe watanni suna jira. Manoman wasu yankuna na gundumar gaya sun soma girbar sabon hatsi, daraktan ma'aikatar gidan gona na gayar ya zo mana da cikakkun bayyanai. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta yi zaman bayar da horo zuwa ga hukumomin maradi kan kulawa da 'yan gudun hijira na Najeriya. karin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masauran barkanmu da sake saduwa. Matsalolin tsaro sun ingiza kungiyar Medecins Sans Frontier gatse da ayyukanta tun watan Afrilun da ya gabata a Menosorwa, inda a ranar 26 ga watan 'yan ta'adda suka cinna ma cibiyar tasu wuta mutum ɗaya ji rauni kayaki da dama suka toye a halin yanzu sun bar garin amma kuma za su ci gaba da kawo ma sauran gariruwan na difa agaji kamar yadda shugaban kungiyar areshin niger ya shaida ma musa hassan Euh, a ranar 26 ga watan Abril da ya shuɗe wasu mutane da ba a tantance ko su ne ba suka kaiwa wa harabarmu da ke maini tsorowa hari. Wasu motocinmu da wasu kayayyakinmu sun kacancana kuma ɗaya daga masu gadinmu ya ɗan raunata. Daga bisani sai muka tsayar da ayyukanmu tsawon watan Yuli don mu fahimci al'amarin kuma mu nazarta yanayi Har zuwa yanzu dai ba mu samu muka gane ko mi yasa hakan ba don tabbatar da lafiyar ma'aikatanmu da yanda za mu gudanar da ayyukanmu mun ɗau matakin rufe harabar mu ta mai nasarwa. amma medecin san frontier za ta ci gaba da ayyukanta wajen ingigimi da difa tsarin mai nisoro ne kadai muka tsayar abinda ya fuskanci sauran tsarurruka ayyukan na ci gaba da gudana da yake ayyuka ne na taimakawa al'ummomin da suka fuskanci halin yanayin da ake fuskanta a cikin yankin Lasisi 198 ne aka ba ma masu neman mafaka na kasar Sudan da ke Agadas bayan kwamitin da ke nazari kan batun ya kwashe watanni uku yana aiki ga dangadan kan bukatar iyalai 200. Idan ba manta ba su da 'yan gudun hijira na kasar Sudan sun yi wata zanga-zanga a birnin Agadas inda suke korafin cewa al'amuran gyaran takardun nasu na tafiyar hawainiya. yakuba sukuraju jami'in da ke kula da al'amuran na bakin haure da 'yan gudun hijira ya ma'ani sai karim karin bayani Kwamiti ya ajiye rahoton mai aiki da takardu a bangaren kwamiti na ƙasa mai kula da kundin kare haƙƙin 'yan gudun hijira da ke mai da suka samu takardun sun turo muna takarda 198 da muka samu mikawa mabukata. Wannan ne ke nuna cewa aiki yana ci gaba. Sai dai a gaskiya shama'a suna ganin akwai 'yan sanya, amma dai wannan yana da nasaba ne da wuyar aikin. Sai an bi da abin dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya zuwa yanzu takardu 198 ne muka samar wanda muka baiwa mabukata masu tambayar neman mafaka 'yan ƙasar Sudan. Wasu ƙauyuka na gundumar gaya sun soma girbe sabon hatsi da ake ce gero ɗaya daga cikin irin hatsin da ake shibkawa a gayar. A cewar Idrisa Abdu daraktan gundumar ta gidan gona ta gaya, sabon hatsin bai yawa ba a cikin kasuwanni. ga dai firarsu da rafikatu a tahir ta waya ɗazu da sahi. a bisa kasuwanni bana iya ce muku amma dai akwai garuruwan da suka yanke hatsi cewa da gero a yankin gaya ana noman gero ne da maiwa amma ba duka manoma ne ba Shin tana yiwuwa wannan hatsin ya kasance cikin kasuwanni idan haka ne kuma shin ko ya yi tasiri ga farashin abinci? Eh, tare da sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa farashin hatsi ya daidaita kuma tare da fitowar sabbin hatsin bisa kasuwanni abin zai sauki amma a hal yanzu ba a ganin sabbin hatsi bisa kasuwanni saboda kun san sai sun bushe ne ake kai su kasuwa. shugabannin kwamitin agadasa sun dora ma matukan a daidaita sahu wasu sabbin sharuɗa da za su ba su damar yin aiki cikin dare kowane irin sharuɗa ne anise karim ya yi fira da abubakar ajiwal shugaban da'irar agadas mai rikon kwarya ga kuma amsar da ya bayar abin da ya kara mana karfin gwiwa ga daukar wannan mataki na farko shine mataki kan tsaro wani lokaci an kama wani mutum dauke da bindiga bayan an yi wani larwai misali ne mai tayar da hankali yau idan muka dau wannan mataki gaskiya don mu kare al'umma ne mun gode wa allah saboda kaso tasa'in bisa ɗari da ke wannan sana'a sun amince da kansu inda suka je meri aka yi rajistar su. Muna da hotunan su, lambobin su, da kuma lambar sashi. Tsari na biyu mun tambayi duk wanda ke bukata aiki da dare da ya je ya ga sandikarsu a yi rajistansa a isar da jerin sunayensu a kwamseriya. Kun san daga bakin karfe goma na dare zuwa karfe biyar shida na asuba idan aka kama mutum da motonsa masu paturi za su bincikawa su ga in yana cikin jerin. Idan akwai ayyukan da ke kawo ma matasa kuɗi a madawa babu kamar gongol ba. wato tattara karahuna da sauran abubuwa da suka kare aiki suna sayarwa wannan sana'a ce da ke ba matasan damar kore ma bakin su guda kuma wata dama ce ga matasan ta su kawo nasu ƙoƙari wajen kare muhalli mamman kabiru tukur wani matashi ne a madawa da ya ba wannan sana'ar karhi ya ma mamman ada ƙarin haske al'umma ce Allah ya buɗa ma hanyar cin abinci ta kowane lokaci ba abun da ba mu sayi muna sayan roba takalmi muna sayan jarka muna sayan tsohon ƙarhe kowane iri ko daga inda kura za ta kama shi ƙarhe in ka kawo za mu raba ka da shi mun kanka mu taimako na muke eh, shara daga cikin gari tunda yanzu kamar zawar da kai nan wurin kai da kanka ka san cewa muhimmin wasu ma'aikata aiki sharar gari da lezane 90 abin da ya yi baya nan garin in kana ta hayan minti talatin, sai ka gamu da ƙarfi kamar masu wannan aikin da muke yi gwamnati tallafa musu take yi kuma kiransu take ta sa su cikin yanayi nasu a gwamnatance ba matasa musamman ma ɗiya mata ƙwarin gwiwa wajen koyon ilimin kimiyya da fasaha shine ƙalubalen da ke gaban latifa salisu hassan wata matashiya ce da ta ƙware kan ilimin na'urar zamani mai ƙwaƙwalwa a ƙasar nijar da ma ƙasar afirka ga baki ɗaya domin ita ce sarauniyar na'urar zamani ta shekara ta 2018. Haka zalika tana tsammanin samun taimakon ƙungiyar ƙasashen Afirka da ke yaren Faransanci OEF don ƙara mai da hankali kan wayar da kan ɗiya mata matasa na Niger. ga dai firarsu da rahilatu sumana euh, gudunmuwata a wannan taron muhawara shine in yi magana bisa karatun ya mace a bangaren ilimin kimiyya fasaha kwarewa injiniya da kuma lissafi kullum ana magana akan karatun ya mace to dole ne mu yi bayani bisa waɗannan fannin karatu kuma mu dibi wane mafita za mu samar mu waɗannan ya mata amma kash su ya mata ba su son karatu a cikin waɗannan fanni saboda ganin su ba su isa ba kuma fanni ne da aka labari ma maza dole ne mu tambayi kanmu menene matsaloli kuma wace mafita ya kamata mu saman musu domin su shiga karatu a wannan sashi da tallafin oef mu shirya tarurrukan wayan kai don waɗannan 'yan mata domin su fidda ga kansu da ba maza kaɗai ne ba suke iya karatu a fannin stem kuma su samu abun koyi ga wasu 'yan uwansu mata da suka ci moriyar karatu a fannin dole ne mu ba su horo mu bi su sau da ƙafa har sai sun yi nasara Yau Laraba 14 ga watan Agusta rana ta hudu ce bayan sallar layya. Jama'a na ci gaba da yin tiriri zuwa gidan kallo na birnin Yamai. Matasa da dama ne ke ziyartar gidan kallon don gane ma idanuwansu ire-iren wasannin da 'yan wasan ke gabatarwa da kuma namun dajin da gidan kallon ya kumsa. Uwar gidan Yandu Kadi mai kula da sadarwa a gidan kallon na birnin Yamai. Tama Habibu Garba karin haske. Les enfants, une foule au sein du musée national, c'est dans le Yara da yawa ne sun ka zo gidan kallo na musée national saboda sallah. Kamar yadda kun ka sani yau laraba ne kwana na hudu na sallah layya. Wasanni da mun ka shirya musu suna da yawa shi yasa yaran suke zakuwa. Mun shirya musu wasanni kamar irin na mawaka da suke zakuwa suna wasa wurin da kuma mawakan dandali soyayya. A cikin wannan wasannin da an ka shirya musu akwai wani gasa da suke yi wanda suke cin kyaututtuka da za su iya komawa da shi gida a bangaren tsaro mun kira da gardi national tun faruwa wanga wasanni cikin ini duka suna aiko mun wajen mutum hamsin da kuma sojojin 'yan kwana-kwana et du premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils nous envoient chaque jour une cinquantaine. Et en dehors de ça, il y a les sapeurs-pompiers. digadige laƙanin da hausawa da zubar mawa ke mishi kenan abinci ne mai gina jiki kuma matan afirka na amfani da shi cikin girki da sauransu mai maimuna sadi ɗaya daga cikin matan da ke sana'ar digadige bayan ta haɗa shi dama magungu muhammad danta ne bayani kan yadda ake haɗa digadigen Bishiyar muna murza shi ne mu soya, soyawan ma iri biyu muke mishi na man muna yin shi hori na kuma tigadiya muna yin shi ja bayan mun gama gyaran shi muna sa mishi gishiri mu kai shi wajen niƙa bayan an niƙe shi su sai mu ɗauko shi mu kawo gida. mu muje shi mu sheƙe shi da kyau sai mu sa cikin turmi muna zuba ruwan zafi muna juyawa sai man ya fita daban shi kuma tuwon daban sannan mu ɗauko shi muna yayyankewa mu kunna wutan mu mu aza murfu da kasko mu zuba man da mun ka fidda muna yayyanka muna zubawa cikin shi ana soyawa sai ya soyu ya yi ja shi kenan ya zama uli Ku sauraron shirye-shirye Istiduwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR a satin da ya gabata a Maraɗe ta tsara wani zaman bayar da horo kan kare 'yanci zuwa ga shugabannin kumin da ƙungiyoyin fararen fulla. Kumilkin ta Maraɗe ta ƙunshi 'yan gudun hijira talatin da biyar da suka gudo daga Najeriya. Mai bima wakiliyar hukumar ta HCR reshen Niger, Muhimpundu Yvette, ta shaida ma Muhammad Mamman ma'anar yin wannan zaman taron. dan baiwa mahukuntan bariki da na kwamin kwamin ɗin gidan rumji da na madawa cikin jihar maradi damar fahimtar abinda yarjejiyonin ƙasa da ƙasa ga kariyar 'yan gudun hijira ya kumsa sayar ta shirya wani zaman basu horo yvette muhi pundu mataimakiyar wakiliyar acr dauke da ƙarin bayani Euh, Tun watan Mayu, mun yi rajista ɗumbin 'yan gudun hijira da suka zo daga Najeriya, musamman ma Zamfara, Sokoto, anna al al'umma da zarar sun tsallako iyaka ana tarban su da hannu biyu daga al'umman gari hukumomi Ƙungiyoyin bayar da agaji kungiyoyin fararen fulla da suke a nan Nijar mafarin wannan bayar da horo shine ganin yaya ya kamata a yi kowa ya san rawan da ya kamata ya taka domin kare waɗannan jama'a da kuma tunatar da mahimmancin ka'idodi kusan ƙasar Nijar ta rattaba hannu bisa yarjejeniyar kare haƙƙin 'yan gudun hijira. Bisa wannan dalili ne muka shirya wannan horo. Menene mahimmancin bada wannan horo ga magabatan wannan kwamin-kwamin? Bisa rattab a hannu akan kara haƙƙin 'yan gudun hijira, gwamnatin Nijar ta ɗauki anniyar kare duka jama'a da suke cikin buƙatar kariya kuma ta yaya wannan kariyar za ta kasance shine da zara 'yan gudun hijira suka zo a tarbe su da hannu biyu a ba su damar sakewa da kuma samun mutuncin dignité. Kuma na sharfi kan yanayin 'yan gudun hijira a cikin yankin Maradi. 'Yan gudun hijira a bangaren Maradi sun zo bil adadi tun watan Mayu na shekara 2018. A yanzu haka sun kai 'yan gudun hijira 35,000 da suke rarrabe a cikin da'irori uku na Maradi. Mafi mafi yawansu mata ne da yara da suka rasa kariya mazajensu 'yan uwansu suna buƙatar kariya domin tabbatar da zamansu. Garantir vraiment euh, Yaya zaman 'yan gudun hijira ya kasance da yake kun kai musu ziyara jiya? 'Yan gudun hijira sun samu kyakkyawan tarbo daga al'umma sai dai jama'a da suke karɓar su su da kansu ba su da hali don haka ne muke duba mahimmanci samar da wani wuri nan ba da dadewa ba. Leur anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa a yanzu kuma ga musu hasanan ɗauke labaru na sashen zubarmanci a yi saurare lafiya studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu an mai tare da radio alternative a kan lamba hudu zangon fm da radio amfani a kan lamba 100 zangon fm da radio scoot a kan lamba tara zangon fm da kuma radio challenge a kan lamba shida zangon fm studio kalangu